To yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba. Rayuwata Mai sauraro Mu da wannan lokaci Zainab Ibrahim ce daga nan sashen Hausa Radio France International Arafai ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. ta take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako. Rayuwata. musoma da maudu'i na farko inda shirin rayuwata ya yi duba a kan samun karuwar mm. 'yan mata da ke yin barace-barace a manyan birane da ke najeriya matsalar da aka alakanta da matsin rayuwa da al'umma ke fama da shi ga dai muryar wata matashiya da ke sana'ar bara a jihar kano wacce ta bukaci a saka yi sunanta saboda yadda rayuwar nan ta zama in dai baka da halin da za ka yi sana'a to barar ta fi maka sauki saboda wani ba zai taimake ka a kawai ba sai ya ce zai taba darajar ka ko mutuncin ka. To da mata koma gare ku masu saurare bari mu soma da jin ra'ayin malama ta farko fara ki gabatar da kanki. Assalamu alaikum ra'ayoyin mata zalla rediyon Faransa International mai magana mama Khalifa Kado Najeriya. Ina amfanin irin wannan zuciya ta mutu ba za ki yi sana'a ba, ba za ki koya ma aiki karatu ba, ba za ki sa ta makaranta ki koya mata sana'a ba. Sai dai ki ga wasu da 'ya'yan suke zuwa bara, ya kamata gaskiya masu yin wa'annan halaye su daina shi. mai magana fatsuma ya yakuba daga zandar jihar da magaram abu guda biyu zuwa uku suke janyo 'ya'ya mata na shiga cikin wannan halin abu na farko akwai iyaye na biyu akwai rashin tarbiyya na uku mutuwar zuciya wanda zai kasance ko da mahaifiyarki ce ta dora ki wannan hanyar in kin hango kin ga akwai abin da yake ciki gaskiya ba za ki iya yin wannan harkal ba ko ba komi a matsayin ki na iya mace dan kare mutuncin ki mutuncin kanki da na iyayenki da kuma yanda addinin ki dora ki akai bara ba abin yi bace ba bara ga mutuwar zuciya tana kekeshe zuciya. Assalamu alaikum RPI Hausa. Mai magana Musa Malam Indu ka zo da magaran jamhuriyar Nijar mazaunin birnin Yamai. To, hakikanin gaskiya a cikin wannan 'yan shekaru a kasashen mu tsakanin Najeriya da Nijar magana barace-baracen kananan 'yan mata da kuma ma mata da tijawa abu ne wanda yana daure ma mutum kai duba da yadda abin yake ta karuwa ba ma kamar a shekaru na baya ba. Kuma kananan yara wanda bai wuce a ce yanzu suna makaranta ba. Bismillahi abin akwai tashin hankali akwai akwai damuwa sosai na kira ga iyaye na kakanni da su daina barin yansu suna zawa irin wannan abubuwa musamman muna a birnin yamai ga sunan ko ina suna ta yawo. Rediyo Faransa International ku da haka mai magana Ramatu daga Lagos. Ai abin sai dai a ce Allah Ubangiji ya mana magani. Mutuwan zuciya ne ya musu yawa. Ga ayyuka nan kowane aiki ka nema za ka samu. Ai abun ma ba a cewa komi gaskiya suna zuban mana da mutunci. suna sa ana zagin mu har dai mu nan da muna nan lagos wallahi sai ka ga an ce kalle su hausawa kaza kaza ba daɗin ji dai ni dai kira na nan kuma shawara na ya kamata a ce su ajiye mutuwan su cire mutuwan zuciyan su nemi aiki su dinga yi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio France Irapa a sunana Malam Kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Niger. To alhamdulillah gaskiya ko larura ce dan shi addinin musulunci ya nuna ɗiya mace duk inda take wajibi ne a cida ta inda ya kamata ta ci da kanta sai in ta rasa kowa da kowa ba kane ba magaji ba uwa ba uba ba dan uwa kana ya kamata ta ci da kanta amma ba hujja ba ce ɗiya mace budurwa ta je ta rika bara bara tabbas akwai wanda ya halatta su bara akwai kuma wanda bai halatta bara ma in ta kama ka ta da ka samu abin da biyan bukata to ka bar ta daga nan kawai. sunana wa mato mai addu'a jihar katsina hakika matsalar barace-barace da ake samu ga 'yan mata a kasanmu najeriya musamman a yankin arewa hakan wani abun takaici ne da fargaba domin bai kamata 'ya mace tana barace-barace kan titi ba domin akwai bara gurbi waɗanda za su iya amfani da su su lalata musu rayuwa kuma ya kamata mahukunta su ɗauki matakin da duk ya dace na hukunta duk wadda aka samu tana yawace-yawacen barace-barace a cikin maudu'i na gaba mun tattauna batun shirin gwamnati gwamnatin Najeriya na samar da kotun tafi da gidanka da za su rika hukunta masu aikata laifin cin zarafin jinsi a fadin jihohin kasar 36 ciki har da babban birnin tarayya Abuja kuma bakuwar mu ita ce na na Hauwa Isa yar gwagwarmayar yaƙi da cin zarafin jinsi da wannan kotun tafi da gidanka gaskiya abu ne mai kyau don in laifin ya faru a daidai lokacin da ya faru ko ina ne abin ya faru ba dai sai kun zo cikin gari an zo an samu ko kotun da ke nan saye ba kotun zai zo har kofin gidanka a saurari karan kuma a yi hukunci a kai. Tukuya kuke kallon wannan lamari mai sauraron mu na gaba jamuji. To na awal hudu daga cikin garin bukuru a jihar plateau nigeria kotun tafi da gidanka zai taimaka kwarai wajen rage ƙananan laifuffuka kowa ya shiga taitayinsa domin abin da ya sa ake rufe ido a yi wani laifin da gangan eh, gani ake ai hukuncin za a ɗauki lokaci ana yi kai da aka yi wa masu ka gaba ka da lokacin kai ƙara za ka je ka ɓata lokaci shi ma da aka kai duka ku je ku ɓata lokaci amma da ka san kayi za a maka a lokacin to ina tunanin za a rage. Jama'a barkan ku haka mai magana suna na Aminu Usman Haliru daga gwandu mazauni birnin Kebbi. Magana wai kotun tafi da gidan kama a nan Najeriya su bar wannan zargin. Wannan kotun ma da ake ta ma wadda ke da ma mazauni ma ya aka kara da ita. Wallahi bari faɗa wa mutane. Jama'a wallahi lokaci yayi da duk wani mai hasashe ko wani tunanin gwamnati za ta iya wani abu wanda zai ganta suwa ko zai wajatar wallahi shi aji tunanin gefe. Ko su faɗa ko ba sa faɗa mu mun sani ba sa iyawa. mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar taransa da magaram jamhuriyar nijar gaskiya wannan mu a yanda muke gani kaman abu ne na ilimi da ma fahimta da ci gaba muna goyon bayan wannan al'amari na kirkiro kotuna na tafi da gidanka don ganin cewa shari'u sun rage duba da cewa akwai mutane da dama suna nan suna jiran shari'a a gidan yarin nan ba tare da an musu shari'a ba kuma suna nan suna zaune sun ɗauki dogon lokaci sunana iliya mai shayi garkin daura hakikan to wannan abu ya yi daidai wannan muna addu'a dai allah ubangiji ya ba da nasara kuma allah ya kai mu lokacin Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Sha'abu Abdullahi kuma ina zaune a ƙaramar hukumar Igabi da ke Najeriya a jihar Kaduna. Doka a Najeriya kaman tana rike ne sakwa-sakwa saboda idan kika duba ko a babin shari'a ɗaukan dogon lokaci da ake yi ana yanke hukunci yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke ta'azzara laifuka da kuma cin hanci da rashawa a nawa tunani to wannan kotunan tafi da gida da aka yi zan ji daɗi kuma zan take yakinin cewa in aka yi haka idan gwamnati ta ɗauki wannan matakan za a yi abu mai kyau amma shi ma hakan sai an kauce wa dukkan alfarma da siyasa da ɗan gidan wane ne da yana tare da wane. Rayuwata. Sai maudu'i na ƙarshe inda shirin rayuwa ta yi mayar da hankali akan yadda ƙungiyoyi masu zaman kansu ke taimakawa matan da aka kashe mazajensu a rikice-rikice sakina bashir ɗaya daga cikin matan da aka kashe mazajensu wacce ke samun kulawa ƙarƙashin wata ƙungiya a jihar katsina an kakkashe mana mutane an kashe mana maza an kashe mana an hana mu zama lafiya muna kwana runhunan kasuwa mutanen da suka zo suka taimake mu suka ba mu wurin zama tunda muka zo wurin nan ba mu da yunwa ba mu da kishirwa Ta koya kuke kallon wannan lamari mai sauraron mu na gaba ja muje. assalamu alaikum radio france international mai albarka cikin shirin rayuwa ta muna godiya suna na comrade ahmad afansi bajoga to gaskiyar magana suna taka rawar gani fiye da duk yadda ake tsammani sai dai matsalar shine eh, masu hannu da shuni da kuma wato shugabanni ya kamata a ce su sa hannu su taimaka da dan abun da ya sauwaka wajen ganin cewar sun taimaka waɗannan kungiyoyin ta yadda za su kuma za su yi kokari wajen ganin cewar sun taimaki talakawan da suke da buƙata. magana malama ramatu saka daga nan babban birnin mai jamhuriyar nijar an koma gida birnin kantagar hanga gaskiya kungiyoyi wannan suna bakin kokarin su allah ya sa samu masu taimaka musu su ma suna taimaka mu marayu wasu suna amsa taimakon nan tsakanin da allah suke amsa gaskiya wasu suna bada kuma wasu ba su bada. Assalamu alaikum mai magana baban Fatima Nasko gangan karar mulki ta Shagari Sokoto State Nigeria. to dangane da waɗannan ƙungiyoyi mukan shawara mu da su shine dan za su taimaka wa su bi hanyoyin da ya dace su taimaka kada su miƙa musu kuɗi su sha taimake ƙungiya kaza ko yan gudun hajjawuri kaza a'a sai to da kansu duk inda sun samu kan kan na ga ka aji mutane yan gudun hijira da sauran mabukata zo da kansu su raba kayakin. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Masu saurare Shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? lamba kenan ta za ku tuntuɓe mu a kai a madadin sashen Hausa Radio France International Arafai da ku masu saurare Zainab Ibrahim da na shirya na